بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون lamarin ba kamar yadda suka ce ba ne, cewa da an dawo da su da sun yi imani, kawai dai abin da suke ɓoyewa ne na cewar su wallahi ba mu kasance masu yin shirka ba, ya bayyana a gare su, yayin da gabansu suka ba da shaida a kansu. Kuma da za a ƙaddara sun dawo duniya da sun koma zuwa ga abin da aka hana su na kafirci da shirka, kuma hakika su ƙarya suke a cikin alkawarinsu na yin imani idan sun dawo.